الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabata da tabbata Allah salatu yace ce bi amin shoyin wuzuji tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce wa da daga littafin masailul jahiliyya ba sun bai da a sadisatu wale shirun da shiga wutsani shi tarifu kitabillahi a na littafin ce cafin ba da ma aka luhu bayan a tujin ganewa wa hum ya lamu a tsuma kenan a sadisatu wale shirun yin shiga wutu a bai ci tasniful kutubil batila a sai kalita fiye gama na shi wani subatu ha ilallahi a ci gujiya da ba ci ka kaulihi ta'ala ya ba na cecen latin ya ga fawailun lillazi na tubuna alkitaba bi aidihim yana ya wailun ludi tabbatu ya gaije kalita fi bai gwayi sun mai kuluna a cajan gagan haza min indilla na mai daga basa konan asaminatu wali shirin. ya shiga buta ta annahum la yaqbaluna min alhaq ay goye ne gaskiya na illa illa allazi ma ta'ifatihi sai ne da famba da jama'a ji kawai na ka kaulihi ya ba ta tana tana ga qalu nu'minu bima unzila alaina a ga yayi ni jin da yana cin yayi ne at-tasi'atu wal shirun ya gbawa jinni annahum ma'a zalika da wance famba da ya cingage la ya'lamuna bima taquluhu ta'if la ya'malu la ya'lamuna aje ilimiya bima taquluhu ta'ifatuhum yana jama'a ya shegana kama nabba Allah ta'ala alaihi bi kauli ke ba na sokola san tuwe ba no jigan kul falima an biya Allah kaga to kila ya ce la nabi shi so ko falima an biya Allah min kabulu kila ya ce la na bisa ko shi wuka ni lokacin nan in kuntun mu'mini a da ke gafe a asalatul ya ga yabba wace waya min ajaibi ayatin lahi inda mini mamakin ayashi ya soko a nan lamma taraku wasiyata Allah bi ijtima ka na agwalo la da wasiya na sai ci jin yan alagu a yi mikeke a ga kere-kere na ma irtakabu ma na Allah wa anu a sai da jin na sako kana min al iftira ke yi gan kere-kere wa sara kullu hizbin kun dole chafe bi ma ladaihim yana da da na farihu na aja sai ji fari alhadiyatu wasalatul yan bawa bai ni wa ya mina ajabil ayati aidan na da mini ya mamaki ni aya jo be ga ngai muadatuhum addin aja fe nan vo ya addini a fe jin adawa bi addini allazin tasabu ilaihi addini na so jimi ne aye banin gayatul adawa matsayin gayayen nan vo wa mahabbatuhum dinal kufar amma da sai je boye ya ya kafiri shi allazina aduhum kafiri mai sai na vona wa adu nabiyahum amma sai je adawa da annabi ayin wa fi atahum gayatal mahabba gangani bi jama'a ji gayayen boye kama fa'alu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kin na jin da annabi sallallahu alaihi wasallam lamma a bi dini Musa kafunu biya da addini alim Musa alai salami na wattaba'u kutuba sihiri a cikin mituri ta sun yi sihiri shi wayya min dini ali fir'auna na madamina addini ya jama'a fir'auna shi asaniyatu wasalasu ya shi bi ya gbọ́n da gubeci kufruhum bil haqqi elaji kafirci da gaskiye idza kana ma'amman la yahunahu da ke gaskiya wani shiga dan bai zane wa ne kama kala ta ala kamar sai na tuna ga wa qalatil yahudu yahudu ga laisatin nasara ala A nasara shi atatiyin doro mini ya ba ko gaskiya wa qalatil nasara nasara ya so maga laisatil yahudu a shay yahudu ya so ma atatiyin docho ya ba ko gaskiya A salisatu wasu salatun yagba wanda wuta ya ci inkaruhum ma akarru eh, ji inkaru yana so ya daji annahu dinuhum gan gaya dini a yau nan kama fa'alu fi hajjil baiti kemina je tiya jonan qala ta'ala sai tun latu ga wa man yargabu an millati ibrahima zandoro na ga fanke koya na ibrahima lugwanin illa man safiya na bi ma'ana zandoro a fanke koya na ibrahima lugwa sai zane ga min ujin wawa nan arabi'atu wa salasun kuma bai guni ci anna kulla firkatin kungiyar doro jama'an doro mini zawon cijo tadda yi anna an jiya ajan fai dagaga gaga gango fak zaba lawa bi kauli kwace ya ga Allah ga mana ba no jigan hatu burhanakum in kuntum sadiqin ebe be gaskiye abe ke gata cin ebe be dalili abe ke abe ke gata cin gaskiya wannan ثم بين bi بقوله sakoci jin bayani ya ne goro na ba no jigan bala man aslama wajahu lillah lalle dana gangwa na gayi man aslama na ga patsunta wajahu da na ga patsunta ya ce ci na ga wanci ga gango wa mufinun umake bi ihsani na waje bolo bolo na alkhamisatu wa salatun yagba wanda wuce ci at-ta'abbud bi kashfi al-awrati laban jahiliya ji aja fera ji ibada bi kashfi al-awrati ko a la laura yi wuji dembo ka kaulihi ke ba sa kullu tun daga wai za fa'alu fa'ishatan agalatun al-fasha qalu wajadna 'alayha aba'ana a ga a tun da kon da kwa ya fejin wallahu amara na biha a caja ke ga su kuma gajin foro gan a yajin ba ka bu yajo man ga sadi fatu wali shirun ya shi da gut tsoyi ci mini khisalu ya al jahiliya tarifu kitabillahi ala litafin ya ce chafan min ba di ma aqaluhu wa hum ya'lamun bayana a tsojin ganewu a soma jiki nan a soma ɗena ko mun gane gani Allah subhanahu wa ta'ala gafa wailulil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim wailulu tabbata ya zai kai ta su ga gwayan sun mai kulu na haza min injilla a ce a gari ta ne da ba su ci bo sai biyo nan a soma da biyo gunji daga ba su ci bo mu sai biya fa kad kana farukun min yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما أقلوا وهم يعلمون اذا إذا تعشان بنجي وغسقوا عشان يغسقوا جبا عشان يغسقوا بن عشان يغسقوا سنوا باينا عشان بينا أما جيلين وعليه يندمين يكيبوا ndaminiyan sifayen alujahiliya جو bani yamna Allah subhanahu wa ta'ala ga wa minhum ummiyun la ya'lamun alkitaba illa amani fa inhum illa yadhunnun fa wani lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaktubun walaga ne bata a fe jikiyo a fe zan ku wani fisalu yana tuna jama'a jahiliya shi a sai donin ɗan yirin nan wuce da taki musulmi ka wuce da wa wuce da mu a zaga shi shi wa sallau jan kila wa yaji sallah sai ga gasa ko ga wali musallina zai ji ba zo ko a zaga shi shi wuce da jini kal mutaati wa man bayani bata juga annabi sallallahu alaihi wasallam gani kal mutaati ja òfé di kíọ òfé di hàn àbí àwẹ fàmà sàmtàtù bíi min hunna fàátù hunna ujúra hunna ṣé jí bàgọ. ko laji ganewa ya zaga da kin ce su musulmi biyar ke ce alungu ga su ko ga katilul lazina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum jilwa sai giba ga wal ayir ne benin ejeju ayir kicho bi Allah kiyaye sani wale zan do caji shi fe lato a su kuri tsano alam tara kaifa da wanke oga lozu ko lozu no ile ega dede inon ilo ti la su kukuni kula billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazuna la ta'tazuru kar ba da imanikum kar kafartum ba da ku amma ga wani to sun ka da jejerin da su wa na kin wuyo zuni wa ku zu musulunci ba ja shi da zan do tun da ne ku ɗan ma masashe na zuwa zanwet na wai sai legu yi man na ne ga gari nan so mu ce jikiya mu ce ke mitu a ga ga suwa ri ka ga wuce ke mai mu diga yin dede man ka za a jiwa ba so wa le gan mini boka da wannan taharifu to yan lafazi to taharifu to yan ma'ana adana jamini wannan ko ko ga yahudi ga kuluhi kulu hitatu nagfir lakum khatayakum wa sanazidul muslimin ace sabadal allazina zalamu qawlan gara allazi kila lahu wa bina ga nasku a ga hitatu wa ala ashe ga soko ba kuje bani asabiatu wali shurun ashiba gutu abaci tasniful kutubil batila a fe kali ta fe gamanashi wani isbatu ha ila allahi ta'ala a cikin jiya da ba ko. ka kauli ala ke ba su kun lati na fa fawailun lillazi na yaktubu na kitaba bi aidihim ene wailu tabbata zai kare ta fi bi gwayina sun mai kulu na haza min indilla a caja ga daga ba to yaci wannan fiyo ko ji gani ako gani in zan ci ga littafin sirri jika littafin buji aga juye aga ga kula na laya nabi sulaimanu ne ci ga kula na laya nabi dawuda ne ci ga na gwafa malaika bubo ne ci ga na kazuniyo ba ta ga no cuci kiyo a cuci da ba su ko gama na mai jikiyo gama na mai zo an lokaci wasu ga shishi mufiya zuga ta su ko ta shiru an lokaci ma shishi mufiya zuga manata nabi alalima nabi gaman ka zaba alai a mutane dan falyar tabawa maqadahu minan nar ana azuka wata tambe diga ganin wa da nuya mini mun shi nan imagine eza shi shi nga eh haba mana in hmm? ga ka to ga wan zagi mu wo yo ju mu ko to ga ga wa zagi mo wa wa ya ju mu ba babu ga gari na go le ga de yin nan da na ga mana su ta ko ta shi ma shu ci mashu wale ga yin ga na ta sai an ji gashi shugan sauko magaji kuka annabi gaji kwani babu dalili gandani ne baya wanci ga kwaje su kudusi ma ji kiyo ma shi shi wale ga yi rin da shi ezu ya buyu saboda zandoci gintaru da mini yana ji zandoci lo enano da wani jalita sun da ci kaka ya je da ba soko wadda yanzu zane kalita sun da ci umaju ya ba soko a mai daidai shi wani mutu a da laifi amma laifin wa ko zane na wani daidai ka ko wani da ci kaka yi mutu ke gan na ya ko ga dana na ko mun gane hmm. alayhi ba na to amna ushura ka shara'u ulahu min ad-din ma lam ya'zan bi wani ga dawo gabanin wa shari'a da ce cewa suke jiya da ba su ko ya su kura da wani ga malaman ya jaji takatsantsan matsala na ji aya ji bi aya be cici ko hadisi be kilaliya nan man ja ja sai ji karai na gan ne halalli ne yara mu nan kun ga yi yan ilki hadu nan wala ji ganewa an za a ga yi wajibi na yara mu nan ngoli a dai doge awa ko ko e babu gaskiya e me yiri kazafo do you know why e bo ji we aji kuskure mu la wajibi so ko ga wajibi o be la alamu so ولا تقول بألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون man wace ko jina jima da da ta ta tu matsayin shi ta duwani aja sai ya fatawaye babu yi wa ga fatawa da hankalin wa ga ga da zan mace ga da ba ga kan ma ba ne zuku zan mace wa sai gunga wa alaji to ga zama sai ya shi zanuwa ciji fatawa na nga cikin ya dambo aga ni ga wancin bin zamani sai na umaru nga zai lo koyan badar na ya kan shagan wato shawara da yayin da zo a ba na gare na nga zanuwa ka kura na wula can ma sai ma fatawa shi ya ya zo ya a ne da gamba ba zanuwa ci hashin wani yi su mu ya rauka ya yi lo ya sadu ya yi lo ya kuskusu ya yi lo ya jajjaluti zafaza wanda dai suna jigi jigin da suna yi wa tuye nan wa ilu ya ce laku zuma ga jiga ne akwai hali ga sun ga kiyo ga yi sumu lazamu zai yi wa labari ga suna su kwaje nan wani an ba aka aza zai yi wa labari ga nan a wasu dai sun gaba nauta sako ta ce wajen litashin a ba tilu ga sa tilu lawali nan da tunan shi aka waje biki nan waje lamitu nan malin yawanci bata ga fiki bo ma ga fi abun nan asaminatu wali shirun ya gbawaji guba annan la ya na alhaka la yakbaluna min alhaqi e goyen gaskiya illa allazi ma ta'ifatin sai na fama da jama'a shi nan ka kauli ke ba nuji gan kalu nu'minu bima unzila ilaina ajin ga ma ni jibe nan a cin biya ne wa ya furu na bima ahu amma ga aji kafirci bai nan mun ji kiyana mun ji wucin tsawa ne na damini tabiya jahiliya cijo to ya wudi mafi jin wucin a ga gaskiya labiya ajin abin ga ya ji kiyayen a ya gwa a ya gwa kiyayen a ya gwa gaskiya wakacin wule alusunnati ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum sai mutum yana cin da daga bayan sai ciye wani wa ma ta kuma rasulu faku zuwa ma na hakum anhu fantahu zane ga wa gaskiya zanen ɗanen wa cin da yi e kagbo ya dalili wani zai gan wani ni ɗauko laji ganewa e kagbo ya dalili nga wọn ekyi na wọn di gan wọn hàn ẹdá yìí ọgbẹ ní láti gbiná bẹ gangan nga yìí mẹ nyà gan wọn a yìí yẹ dẹbi lẹ bọ ní mẹ zan amagami tu zan do nga a jìgí agwa. sawon shi zai dalili amma jiki a agwa an ga wale nadamini a su ba nadamini a asali mini usuli na dalalo ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah abu hurairah radiyallahu anhu shaitan da gula ne ci faralayen kibo asli kursi bo ko al'umma ga ya nabi na zugun anabi ga sadaka ka huwa kazub e ganna na shaitan ga na ke go da ne ga ta kursi na sakwa musa amma shaitan ga wani zuciyo e to ne shaitan yi zage na wuce lawo ga yabon wa gaskiya ga na annabi gaskiya yan annabi annabi confirm ga na sai gaskiya yan eh mushriki idza fa'alu fa'ishatan aga tan alfashalu qalu wajadna alaiha aba ana a ga ci ga tun da kun da kwaji fejin wallawa mara na biya su kuma jin a foro gani biyu yi so ko gan su ko ga ba na gan waje na ala ya ba na na wuce gaskiya da kun da kwaji ga fejin a can zo a ga ji sawa su ka ba ji sawa su dubu su ka bi wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ce to sayyidina bakar lokacin Allah ya tufa bil baiti ba'da ba'da ba'da amin oriyan zan doro ga ji tawafin ka ba gurin tuma ka so na mafi ji tawafin ka ba gurin tuna zuku o ji gan ye gbe la dan so kwa ne le gbe kan ara mu ya lo e bugo e wa ara mu ashun e ja ara mu ashun ka ba mali e bugo zan do ne ga bi biya ara mu nga ga so ba ka ba ma e bugo ka mi gun ne ka ba na ga kijo nga e weje nga takawa nga ari wa ta da ji tawafin gurin tu o ji etu mo ji na ya tumbo jingayo to ba na diga wajen na ala ya ba na na so da kwa amma wallahi wa mara na biya to ga mane inda la la mun bi fashi ta ko ji foro biki ya ya ba na dide na ga ma da ga da biki ya na jide da ko aga ga ya yani a ga yato ga ila kirce kuyi bane ya gangan wa muhammad yi kuti ga annabi muhammadu ko ya be digan masha allahu wa sha wa shita ga ba ka kunta ba annabi ga ya ga masha allahu wa shita ga masha sun summa shita aga ga wal ka'ba mai ga gangan wa rabbul ka'ba ko ba na lamitu gaskiya na hadisi ko confirm ebe na mai da kitso ba wai umaje na goya na wa ga ga wa jiki a yan wa ga ga yan wuci defender ni yan wuci nu ga wuci goya na jin bayani ga na na ga na ga na musulunci amma za ba ya a ga ga umaje ta na agwa na di galibin alubi zai shi yadda gaji kiyo gaji a ira ku tace abun gagan dide gan amma yabo inda tace abu gona a ga agwa amma ga mitetu lalaci ma da abun ga to ganin mu ganin man wani ma yi gaskiya amma yabo ta tace abu da na aliki a eh alami tuwon wale alusu ne yi jiki a ejiyan yiri na a ta ke a mawdini annahu ma zalika fama bi yacin age la ya malu na bi ma ta kulu taifatu e na bi ne jama'a je gana ngoli aga addini ya ụdị a ya lami tore ko da bugu a ya fara nasara shi gana ko amma agwa na musulmi shi gana ta to yahudi a nema aga ya lami na suku la malu na bi ma ta kulu taifatu e lotun bi ne jama'a je gana kama na ba Allah ta'ala alaihi kawai likim na kula san ba no jigan kul falima taqtuluna anbiya Allah ga to kile yace la anabi jin su ko in kuntum mu'minina da ke gai mu'minina saboda ne da gai mu'mini wangi ya wa annabi su ko in wace ya wawa amma ya bai fali kan kazabu to fali kan taqtulun ya jama'an da cimina annabi jo waye ma jama'an da cimina annabi jo dikiyo da ma ga ala gama nan da cha bai to annabi wuce ga jimani bayan ka anabi Musa na mai ga lai mutune sai na anabi Musa ji wala gungoye bane am na an salu rasulakum kuma sura musa min qablu wa ma yatabaddal al-kufra bil iman qad dalla sawa sabil e eh, bogo e da yi shi a ga musulunci ya lami to ashi ko a ga wa nabi amma to so ga da ga anya nabi jin anya anya nabi jin azkaro anya annabi mulali musa dujo anya nabi ji sallah anya nabi fi azunyo anya nabi fi tayyo anya nabi fi jan salatu Anya yi anabi feji kazo an yi anabi feji bai ya lushi yau wa jiki a yan wa gwa su da da wace abin ga wai wa anabi a magagan anabi ga yawo ma gwa nan ko laji ganewa yau ne ga ne jiki this is confusion ko ya shi gbanin gan a kiran salafiya mai lamito okay a shari'a dana sharu sulit kada alusunna dana ibaratul kubra dana بارة صغرى دنا شرس نتی البر باري دنا آخر السلف أصحاب الحديث أبو عثمان الصابوني وندنا الهجة على تاريخ المحجة دنا الهجة في بيان المحجة دنا الكافية الشافية دنا أسراف المرسلة دنا للي في كاكا نبيتي عقيدة يصنع جونا يجنا نجي يجنا قاتنا وفي عبود نبواني كرسوان عندي كيا أوا ولي ني شوبة من كيو من خصال يا yan jahiliya shi tasubanci ya kungiya ko tasubanci ya jama'a ko tasubanci ya man na jikiya na dominiyan sunna ba yau ji gane ku ya gane ibn taymiya da ibn qayyim ga etiyan en na gazo na e ga wuce kuskure ali ne mai ga ibn yawa ibn taymiya ne wuce an ji kiyo wanja daga na shekha bakar mamulu gumi gan sai tiya anabi yi sa ci shanu wajen gane ako dole wuga su tafsir bu ga anabi anabi isa ga ci shi kuke bi da kalita shi ne shika kuna student tun da shi ku confusion da suna sanu su gumbi e ci zan anabi ya sa ci shago ku ci ba kalita shi ne ce ga halin nisa amma ya na wannan a respective gumi na wuce lawo ga a ga ga wuce nun ganin wajen shi wọn luwa ga wuce is strong ahlu sunnati yaquluna ma lahu wa ma alayhi ahlu sunnati naga fewa nan to na fewa nan eh lagan wa ahlu bid'i la yaquluna illa ma lahu en bid'a shi mun to ga fewa na ga go ahlu sunnati ya jibuta jiyaman ya sha wala digani gani wa lazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana sai mun manya ce lagboro wani wasu fi fai kwaman bi alkhairu ga le gaman ya ci bikin wusan tuwe ya bule ga shi gaban mu na ga ya alama yake yo ya ji makanta ne ji makanta wani kun ji gaman ya ci biki wa ji globulin gu ba zuma ko ba ko background ne zo osusu zai akala muka Allah sha ba ga waje ja mu je haka ne shikenan eh kazan babu don ala dalili biya da ji man gaba wa dalili don wa ke juga a ga ga man da dalili a hujja da na wajen kun na mini fa ya da jahiliya jo nga dikiyo nga don ile no e da ji be sunne fe fe rudu da e gwa ga man ya blindly ki da da yake bai shiga to bismi sunnati yake goga man bulanji ne to asalasun yagba waci wayya min ajaibi ayatin lahi na da a yi mamakin aya sako annahum lamma taraku wasiyatan lahi bil ijtimai wasiya na sako jan ya lagwa kama ga kirkire mun wartaka bu ma na Allah wa anu minal iftiraki yana masa kokkan sakon aka ga kirkire na masu kun a sai da wuce wa fara kullu hirzin bi ma ladaihim farihin in doro ce ji fari da yanu ta fi wani to ji yana ko wa an ji aga ka ka ka ka ka wa kanu shi ya an kullu hirzin bi ma ladaihim farihun wa maktalafa allazina utul kitaba al kitabi da ce ne babu da doshi yani la ma ja'u min bagyan bai nan sai bayan ilimin da biya na yabon kibo yabon yaka yabo gigito tsakanin a tobe da shi annabi sallallahu alaihi wasallam gaftara katil yahuda la ida wasa bina firqa yahuda ya ga 73 71 waftara katil nasara la sintain wasa bina firqa nasara ma ga 72 alumman wasu mun ga ga 73 kullu asinna lillahi wa ida ga imana alayhi yawma wa ashabibo yabo gaji tima da ga gire gire amma ke na yi tima wa biyo bai tauhidi ya sunnan ya niya ta zu ya gada da can da bai ba da tun alkur'ani da sunne ko ya ji sallah ke ba ya wado shi wasu ko ya ji na fiha ya kpawa shi gangani da alkhairi ya fi da ba to ya ci dole yin na shi bani wa wajen ya zama ga ji tabbatarwa babu gagan na gun in ja kun fasa kun bi na bayin fata bayyanu ya zama ga ku gabita a wayannan mamu wala ta te kula mai bayyana amma zai mashi an bi na ni manna ilil khairi mutadin asim da ta fi zuwa mulawon kan ko ya zama ga ga ya gane buwa juna suku da a tabbacin ya ga juyi umar ga cin bici juna siya a maga wa na siya wato ji kokarin logo yan na ji bai ni wa jike makare tiyan ni ba dambo amma ka gan amma ba ni is easy idi gan bo ni ya musulmi ji wa da ta musulmi ji a wiri chen le ba ni fita ka ni bo ni lawo ilu jiji igu lo jiji nga ji kiyo dan bari ga stream line ko sai ya ndoro shi ya jibe bidi an do shi ya da sai da ji program mai makon haɗin kai ko ranar ci majin ajiji every eh, first muharram mun dore sai kiyo an da da organize a public lecture da ce ce kibo ya ce ni musulmi jo it's easy to say ni boye musulmi but are we realistic kiji ce le ba ni ki taka ni bo ti laji ge pere pere wuci bere lawo ji ba ka da ko lawo ki balo fahimta na za ku ci shay'in farudduhu ila Allah war rasul ni bo ta da ban ni bai riye yahudawa shi ta sabun jami'an wa kulubun shatta wai ko nya ya laliba to a jiki a sa ga kirkire dole na luton ko mun gane a gani waga cire izala shi ga izala shi a duk lokacin na dai unite da Ko la, n'o ba fa ga ga wancin amma ga wale unity wancin lotuwa kimanin lotuwa yau tí yìí mẹsàálù méjì géèṣì wọnà yóò kó ṣíṣe láwọn àdírẹ́sì wọ́n jí gẹ́ ajá gẹ̀dẹ̀ kan gàdọ́rọ̀ láàkúrú jí yìí pọ̀ ṣùgbọ́n àlẹ́hẹ́rì yìí lé ìgbìyànjú ṣe ẹgbẹ̀rún máa zanẹ́ yìí zanaga siri dan zanaga jẹ́nu ayé zanaga jẹ́nu ẹ̀gẹ̀dẹ̀ that one. Tashi, gbọ̀n let's clear that one. Tashi, zane ga dole maza bai malikiya waje zane ga wuji dole waje maza bai malikiya let's clear that one su wani ko laji ganewa zane ga sallama ni aje sallama guba aje zane ga sallama ni kawai wajen let's clear that one. ko laji ganewa zane wuyen na muhammadu nasiru jini la albani ko laji ganewa ko na maga albani usaimin ibn baz da su bata mai sun na ga ba na ga didi na alba na da ba na ga ci bitin su kufa ga ne skila da su wan yo ko yo ko la so oda masalu be eh, da na you address yi bereketi na ku babu hujja ji very clear bata ilwa ila ene ga ci bitin ci ila mutu boro kashi babu yi eh, mahallu khilaf ya ijtihadu let's address that one shikenan ne ba da bi to bo ma yayi ugan ni ba yadda na zando lo gaga ya ga ma ajiri ni nan ni bo unti gatiya ka shi jan can yes ene gane ga de ni ta mi da we gan man ajalu sunnati wal jamaa fi tawhid al umma ya sheikh abdurrazzaq al badr wa adres masail wa adres ne kawai da na jalan ni bo yi lunci da nan ga mai sace ne mu a don cikin manyan ko mun gane amma ko misali mai zai shi ga shi a ah, gaskiya ebo nibo wa da to jiki ne bezo ki gayilo ki gayyo ne ga soko jesu ne ne ga soko jesu ne ko zane ga wajin gogo ni ga zane ga wajin gogo ni ga zane ga wajin lo ga je na zane ga sala zane ga alaji doliya zane ga lanu efafu no jeneba zane ga lanu efafu no ba. sanaga yazidu mamudu da subuktukin hajjaju ya ci ɓata likali ɓata lauya ɓata da sauran ɓata azu musulunci sanaga azu musulunci ba sanaga zaka da naira sanaga zaka da naira ba wani ɓata masailun na ji let's put them a paper olaji ganewa babu goro ciwo sanaga ya karshe su tulkafi na ci ne ci mutunci ba ci yau madai ibn kafiro ila ibn kafiri me mi wa tiya milaliya wayan wa doku bayan wa goyi ba shi kenan ba

ko mun gane a mai ji wasu gyara mun ji gaya ya gwada yi ni nan ko ya gwada yi sun na gani nan iti mini da nuna ya ci biki sun sun an na ji sufa ya sunna hmm, ya zaga ci biki a jin gyara ya ga ya dini na siha ka su abin fiye ji wasu gyara a da littafi da bai ga alisa mutu fi masta da rakatu a sha'ala sahaba ya badar dini zarkashi mujallar banti banti gubu gyara ne na ya shafi da sabi bai nuna to babu. ko mu gane alhadiyatu wa salatun ko 31 wayya min ajabil ayati aidan na da mine ya mamaki jobe mu'adatuhum ajin allazin tasabu ilayhi ghayatul al'adawa sai zaje den nan ho ya addini ne jimina ya bani wa mahabbatuhum dinal kuffar amma je boye be kaune ya addini ya kafiri na aduhum najna wani wa adu na biyu a cina na biya wani wa fi a tamu bai jama'a ya ji nan ga ya ya boye bai kauna ya tsarawi kama fa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kin naji ga annabi sallallahu alaihi wasallam lamma atahu bi dini musa ka kunu biya da addini anan musa ne wa tabu kutuba sira dan filta ta yafiriji wa ya min dini ali fir'aun da dan addini ya jama'a fir'aun yabon ki yahudi jo na bazu kitab Allah wa ra'a zuhurihim a littafin su kuce ce zumuka annum da alamuna wa bo ma shi shayatin ala mulki sulaiman shi a shiga mito da shaitan ga ce mulki annabi sulaiman ne ma kafara sulaiman walakin na kafaru da nasa as ya za shi shi ga wa annabi muhammadu wa ga bayanin la da ga annabi muhammadu feji feji fushi wa ga ba hadisi na da al-bukhari na da muslimun na tazu an yi anibi ji sallau an yi fiyazu an yi luwajo an yi jinnan an yi jinnan an yi jinnan wadda ya bele zaun jaji ke wai wa shi wai shi da da wata gawai yawa yi maji wa musulunci wa mai wa anabi wa mai dukka wani ya anabi nan mai gaza anabi a wa mai jiki a wa magwaganin wani yan naji daidai sai da da shi ma gawagan wani maji da anabi muhammadu a mangaji wazo ji kuranu wala ji wazo zabura wala ji wazo yana nan muhammadu bai bai na cina da gwalagwa sun ce wadda wasu da cikayi zai ma zabura na wala za da nan na ci a nabi na wala za da zabura adon nan life na da bai na ci a nabi na gadon ai sa hankali ko ko tuga ta zo to ga e zabura wani shiga da ne doro mashi babuwa alkuranu bai nan shi ya ba shi kenan ba shi the same da na gashi shin wa gangan wajen ya dabe yahudiya wajen ya dabe nasaraniya ya idina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin na the same da wajen kake shin ga ga wa fe da jati wa fe da ji siri wa fe da batini da ko wa fe da ji tsubu ba ta yin najima daga ajin yahudiya ba ku biyo kuma da magawa jikiyo ya saku gan gangani bai àdínní ẹ̀wúdí wọ́n yóò confusion yìí náà ẹ bọ́gọ́ ẹ̀sùn gẹ́gẹ́ yẹn yìí nínú ní asaniyatu ya salafun yan gbọ́dọ̀ gúbẹ̀ ci ko fuwan bil haqqi ilaji kafirci da gaskiya idza kana ma man la yahuna wa da ke gaskiya wani shiga famba bai zane eh wa ne nan kama kala ta'ala kam nasaitu nas na gam wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay yahudiji aga nasara ita ce doro ba wa qalatin nasara nasara ya maga laysat al yahudu ala shay yahudu yo to ma jiki an ta ce ndoro ba ata ci ba ndoro ba um yatluna al kitaba ba ta mai bali tafi ruwa ji gane ko mun je inda tare ta subanci yahudi a ganyen nasara jinja ta bana ata ba uwa nasara to maga kiyayen yahudi yo jinja bana su jiki ma atota zagu baba masa ndo ile ta fi gbare eh yiri nan mun ji kiyo inda to tashi musulmi jo awariju majarajiya murji'a murji'a majarajiya awariju nawasibu majarajiya rawasidu rawasidu majarajiya kiyo nawasibu mutazila majarajiya ashaira ashaira wajira jafiyo mutazila tijaniya wajira biya kajiriya kajiriya wajira biya tijaniya ba ta ni ga zamani da ju amma ki mana jin alusun nan ba na zandoro ga da gaskiya nan gaskiyun wucin da yan Qur'an ba sun ne bin wacin yau ra'ayin wuce na wa ku ganci na suku babu da wuce to awu yayi ko laji fahimta ganna rafi da shi alul baiti na gaya wani ya zuwa alul baiti gaskiya mai zuzu jin gudu ya zamu su na sada na da buwan ya dide alamun su aci ci na wasu buji sabi na ja gaya wani mai gaskiya amma wato na alul baiti ko bai sayid na ali bai zuri yuji mun kiyo mun ya dide alayin wucin alugwa ko ji ganewa a mushabbi haji ya sufatu na jina wai daidai ma gulu na ji gun isbatu jari a fi sanar lada da abiyan halitta ji na wunye daidai alawun shi to a cici mu'attila shi tanzihu ya ce na ji na wai a ma gulu na ji gun tanzihu artu babu na wa mata tila sifatin ya ce ji na jinan kan alawan tuwa jiki alawan tuwa cici ya e bugu lai sakamis ne shai sami sami'u albasir wa ale gan bawa dabi bani bawa jiki bawa dabi bani ko mun gane eh, a ji maga ya lusun na ji a ga murji'a waɗanda lanin ebe ne ya ji takafiri ke mina a ya ji kina a ya ji na nan inda ke wasu gashi in ga yabna usaimini ilan nar usaimini yan nawailo na lillahi na murabi an ce da dabo ga ibn baz zo usaimini ya jiri da ni layo ga ji gani ku abu basir abu muhammad al-maqdisi abu yahya libi fata wuce ma kidawa rubi shi ga awarijanci magai preacher ebe obi kyafu bai littafi hari ma ti hari kuma ndoci ti me mai printin suka najeriya yi babun nan a gun ya gari ndoci bai larabci ndoci bai turanci you must be careful littafi zuwa ka se gbin ga agan fi ma maɗe ka ko mun gane asali satu wasu salatu ta ci tiri ko in karuhun ma'akarru annahu dinuhun e jin karu yana ta tabbatar a gan addini a wani kama fa'alu fi hajjil bait kim na je tin ya je wani faqala ta'ala wa ma yargaba millati ibrahim illa man safiya nafsahu dan dura fake ko annabi ibrahim lugwa sai zan ga minu jowa gina arabi'atu wa salatu wole a ila shi unga da jin ga addini abu yin nan abe ga ta ga jin wucin wa ga wani kiyan wajen Allah kiyaye mu arrabiyatu wasalasun anna kulla shirkatin tadai annaha annajiyatu jama'an doro da sai claim ga ba ya gango fa kadzabahum Allah bi qawli sa ko ta adda ga man ba nu jiga tu burhanakum in kuntum sadiqin ebe be dalili yayin abe ke in ga gaskiya bo ya ta wannan summa bayyana sawaba bi qawli wa tiji bayani ya goro ba nu jiga bala man aslama wajahu lillahi wa wa muhsin ani ga tun ta ce ci ma majin bolo-bolo ne wale man aslama waje a wulila na kiyo ikhlas huwa muhsinun muke da kiyo muke mutaba ba sunnati ne wale zane ga da kiyo zane ga gango ko ga ci wule shirka 73 na ne daga alumun ya gana. shirkan doro mina abu adu sai lega ga gangon ndo ba da fele ga jiki ga ga go ni e go bogo ene wa kai ina e ban kya ji zamani a ne da sa ju shi gushi babu mai wuce do da wuce ne ga ga go gango Allah e al khamisat wa 30 35 wanda wucin shi a ta'abudu bi kashfi lawrati ya je da ce ba da be a sha a sha a sha biya mu azai ka kauli ta laki ban su kullu tunaga wai za fa'alu fa'ishatan aga lutun al-fasha kalu aga ga wajen na alaiha a ba ana na a sun dakon da kwa ji bewu wallawa mara na biya su kuma gajin foro gani biyu lori mai domini na alai jahiliya a sai jiki nan a sai ji nan ya zai man da gbanin nan ya ta zaɓe shi shi ga waje shi wanda a wajen tuji don a gasa biya da rubuci amma sa biya famu ba wajen tuji madana kanci kanci a to shi jin musamman a to tilare ga fi na kanci tana da gambo shi kilo ce cin halin ga alazi na yanzu na laki ya man wa ku'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha sako wajen da je boyan ga manabwa ya bugon wani cin zagin mai cire halitta na sakon nan kan kunga ya fasu waje tafakuri ta dan halitta na sai cikin nan gawali ya yi nan ya bane sako ga kulil mumini na gudu min hausari mu ya fazu furujau wa kulil mumina ta gudu na min hausari na ya fazu na furujahunna anin maga mata rakta ba di fitna duru ala rijali minan nisa sai ga katun jawabin na wallahu alam bisawabu ilayhi marji'u wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum